Hello, salamu alaikum. Amin ah, wa alaikum salam. Allah ina magana da Dr. Samba ne? Eh da shi kake magana da wa nake magana? Kana magana da Mejo Fahad daga nan Wandi Kawo Kaduna State. To Mejo Fahad. Eh saboda akwai tambayoyi da ya kamata mu ne da Allah muna so ka kawo kanka mu tabbatar da abin da muke zargi a kai. To ranka ya dade ba ga dama ta samu ba yanzu muna waya ba sai ka min tambayoyin da ya kamata a ce ka yi mun ba wannan ba tambayan waya ba ne muna ji so mu ganka face to face ne saboda mu tabbatar ranka ya daɗe eh, yanzu ba magana ka ce na ɗaga ma murya ba yanzu ranka ya daɗe har akwai wani tambaya da soja zai yi masu filiyan a ce ba jikin shi ya gaya mai ba no kaka damu ba za ka wuce minti talatin ba insha Allah turanka ya daɗe akwai dai yan matsala guda ɗaya saboda na cima mtn bashi kuma sun ce yau din nan bai ma wuce nan da minti ashirin ko sha biyar za su kulla layin gaba ɗaya ya daina aiki ba saboda kar in zo kar in zo eh, ya kasance na zo ka kira ka ji a kashi ranka ya daɗe amma abin da muke so kawai ka tabbatar mana da hakan shine to ranka ya dade zan kira ka yanzu a'a no ina zan kira no kaka a ah. Allah ya ba hauka nake yi ba billahi lazi na daina aiki da layin billahi lazi ta wani layin zan yi